الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما لم يجي ونفسها بحيث تبقى منفوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة فقلب أجرد فيه سراب يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منقوص فذلك قلب المنافقين وقلب تمده تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ما لجدي daga cikin irin hukumomi da Allah subhanahu ta'ala) yake yi wa bawa saboda zai fukan sa ko zunubansa akwai nafsul qulubi ko nafsul qalbi ubangiji subhanahu ta'ala) ya juyar da zuciya wato ya juyar da ita ta kifi yadda babu wani alkhairi da zai iya shiga suke zauna bi haizu tabqa manfusa za su ci gaba da zama a kifi kamar da karar imam ahmad ya yace kamar yadda imam ahmad ya ambata a wannan baya cikin yace kamar da karar imam ahmad ila za a zaci ko a cikin al-musnad babu babu wani a cikin littafin musnad da imam ahmad kawai da cikin littafin musnad yana ambatar hadisai ne waɗanda aka kai su aka jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hadisi ne wanda magana ce take ta Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu sai dai watakila yana cikin littafin az-Zuhd duk da cewa littafin az-Zuhd wanda wanda muke da shi a hannunmu ba cikakke bane a cikin wannan wanda ba cikakke ba babu wannan ruwaya tana yiwa ko a cikin abin da ya daraya daga cikin cikin littafin ya kasance wannan ruwaya tana ciki amma dai ruwayar akwai ta a cikin kitabun zuhud na abdullahi ibn mubarak كويتا أتكين آه، للتابن الترتيب الطبري كويتا أتكين آه، للتابن المخلف نا ابن أبي شيبة للتابن الغريب الحديث نا الخطابي دا الحلية الأولياء نا أبو نعيم آه، دكا سبوة تولن دوايا دكا أبو البختري دكا حذيفة رضي الله تعالى عنه حذيفة في القلوب أربعة دكا تا iri hudu ne fa kalbun ajradu fihi tirajun yusir akwai zuciyar da take kafiya wato zuciyar da babu kura a ciki babu datti a cikinta take an kakkabe ta cikinta fitila ce take haske wato take haskawa wanda ita ce zuciyar mumini zuciyar mumini tana haske ko da yaushe zuciyar mumini fara ce kal haka duk abin da ya zo wato na alkhairi tana karɓarsa akwai kalbun aghlabu zuciya da take rufe ruf babu abin da yake shigarta na alkhairi wanda take zuciyar kafiri karo kulubu na gol ta mu a rufe suke ruf wa kalbun mankus akwai zuciya da take a kifa take fa zalika qalbul munafiq zuciyar munafiq zuciya ce a kifa take ka ba yadda za a yi alkhairin duk da ake karantawa a gaban su shi kafiri ba ma zai tsaya saurare ka ba ba yi wataƙila inda yana ji zai saurare zai ji amma ba zai saurare ka ba in ya saurare ka kuma zai iya bi ka amma shi munafiki ana tare da shi ana ta karanta ayoyin Allah ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wa'azi amma zuciya a kifa take ba abin da zai zo ba zai samu inda zai shiga ba kai Allah Allah ya tsira ya kifar da ya kifa da zuciya da zuciyarsa wa qalbun tumidduhu ma zakani akwai zuciya kuma wacce take da abubuwa sinadari guda biyu da suke ke kai mata dauki akwai sinadari na imani akwai sinadari na munafici wa huwa lima ghalaba alaihi minhumah to wanda ya rinjaye cikin waɗannan sinadaran guda biyu shi ne ke da wannan zuciya idan sinadarin imani ne ya rinjaye zuciyar su zama mumina ce don wanda sinadarin munafici ne wato ayyukan munafici ƙarya da zaba alkawari da ha'inci da sauran su suka yawa a zuciya to shi kiran sai rinjaye su sai kaga kuma ya kama hanyar ta munafikai wa minha at-tasbitu an at anha daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake jarrabar bawa mai laifin da baya tuba shine ya daƙilar da shi ga barin da'ar Allah ya zaunar da shi ya dankwabar da shi walau aradul furuj la a'tu lahu 'udda walakin kariha Allah bi'athahum الله بعاثهم فثبتهم وقيل مؤذوا مع القائدين wato abu da Allah subhanahu wataala saboda abar bijirewa su da taurare wasu ubangi subhanahu wataala sai ya tsinar da sai kasance dukkan wani abin da za a ce gashi na aikin alkhairi ne yayin da kowa yake zabura ya ga an yi da shi shi shi ya ji wata kasala ya ji wani mutuwar jiki ya ji wani shi ya gaji ya ji abin ya tsani abin baya son shi ya ji wasu matsaloli ƙarshe kawai sai ya guji abin إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون nan. kai mumini za ka tashi da nishadi da ka ji kiran sallah za ka tashi cikin nishadi kana kana da karsashinka da murnarka za ka tsaya gaba ga ubangijinka shi kuma duk jikinsa a mace ransa a ɓaci dan yake an takura bini bini a kira sallah bini bini a kira sallah kamar ba shi da aiki sai sallah ɗazu ɗazu da muka gama sallah amma kaga ladanin nan ya kuma kiran sallah to lokaci yayi sai ne kiran sallah wani bawan Allah ya je jami'atul islamiyya aka kai shi hawa na na biyar kuma babu leto da zai ta babu lecture sai ya taka kafar bene ya je abin kuma dole ka zo sallar jami'a su can doka ce ɗalibi kana ɗalibi to dole a rika ganin ka a masallaci ana tallafin ka ba a ganin ka to za a kama sunan ka an kama wane da wane kan ƙasa kaza da yake karatu a kulliya kaza a aji kaza ga dambara ajin kujerar kujerarsa baya zuwa sallah ba wai baya sallah ba baya zuwa masallaci to kaga dole dai in ba san irin wannan tereren to dole dai dole dai dole dai rika saukowa lokacin ya je aji daya bai saba ba a su kuma can da lokaci ya yi ba a wani karawa da lokaci ya yi sai ka ji kiran sa tun da suna suna suna izina ne da kiran sallar masallacin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da an yi kiran sallah sauran masallatai duk sai su dauka to da ya zo ya ci abinci da azahar a dawo yana hawa ya dan kwanta daman ba zai gama cin abincin ba sai wajen biyu da wani abu yana hawa ya dan fara barci sai da zai kira sallar da dole ya tashi ya je alwala ya sauko gaba benan nan ya je yana yin sallah an gaba al'asar ya hau ya dan fara abin nan ya ji bbc ya ji kawai sai ji kuma an kira sallar magarba ya sauko yana saukowa ya kuma komawa sai ji an kira isha shi da ya fara bita su wai sallah sallah sallah sai ya fara karya su ma karya suke wallahi karya suke me karya a ciki to wallahi su ma ba dan Allah suke to kaga an fara samun matsala yanzu dai kai ka je kai dan Allah mana gandara su ma dan Allah suke ba kai je kai sallar dan Allah fataka <laughs> in duka gurin duka madinan za su ki ba da Allah ba kai kai da Allah ba sai ka to me ne tsaka rai kada ta abin nan to wani lokaci ubangiji zuwa da wata ala idan bawa ya kada ce abu da suke da sai ga ya shiga wannan matsala walakin kariha Allahu bi'atahu Allah ya ki ya zaburar da su bai so ya zaburar da su ba فثبتهم سي داكلة دسو وقيل اقعدوا مع القائد كتك بدا زما تعالى دا وقت تسكي زوني ما تادا يا رابا كفتا ياي saboda duk sanda aka ce za a fita annabi ya ce a zo a fita za a fita yaki to shikenan sun shiga kawo uzurruka iri-iri inna biyu mun fita za mu bar iyalanmu da yaranmu ba masu kula da su akwai matsala haka za mu kyale mu dan zauna mu kula abin nan eh, yuzalli wa la tusinni ya maza Allah ni kada ka fitine ni a kyale ni in zauna saboda za a je yaki da rumawa turawa matan turawa suna da kyau kuma ba na iya danna zuciya kaga za a jefa ni cikin fitina Allah ya maza Allah ni fitina ina ina ina da raunin zuciya idan na ga matan turawa na kyale kaga wata wani uzuri التي ألاك الفتنة تقف وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هناك يا يقول الجلاني يا فتى جل الجبر كان تعرض من زعل ولا تسدوا ذاك في سبيل الله كان تعرض من زعل إيه وانا جوك هنا اللي بتشيل تخبيل هذا كده مش فاكر ايه الرسول استنى اكل هوبا هذا وانا ايتي على خيري شوف ذاك كده حالا لو بطلوا لي عملنا بقى كتير اقوى مثلا اقوى مثلا اقوى مثلا اقوى مثلا sai kenan sai sai ta amfani kenan sai suke ga matsala ga matsala ga matsala wannan ukuba ce ubangiji subhanahu wata'ala ya kan yi wa bawa yayin da ya bar hanyar Allah wa minha ja'alu al-qalbi afam la yasma'u al-haqq abkam la yantiqu bihi a'ma la yara summun bukumun umru fa la yati'un yana daga cikin ukuba ubangiji subhanahu wata'ala kan sa zuciya ta zama kurma ba ta jin gaskiya akan bebiya ba ta iya faɗar gaskiya a'ma zuciya ta zama makauniya ba ta ganin gaskiya fa yasiru nisbatu bayna alqalbi wa bayna al alladhi la yanfa'uhu بين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين هكيك أو بين بين أذن الأصم والأصوات في زما alaƙar da ke tsakanin zuciyarsa da zuciyar da da gaskiyar da in ba ita ba abinda zai amfani shi sai wannan gaskiyar to sai zama alaƙar da take tsakanin zuciyarsa da wannan gaskiyar kamar alaƙar da take tsakanin kunne abin da uzunul afam alaƙar da take tsakanin kunnan wanda yake kurma da kuma cika. yadda ka san kurma ga kunyansa irin na kowa a zahiri amma kuma dukkan hayaniyar da ake bayani Abin abinda za a faɗa da alkhairi ba zai yi kullum ba zai yi ba za a karanta qur'ani ba zai yi ba za a karanta hadisi ba zai yi ba za a yi wa'azi ba zai yi ba to haka shi ma wannan bai laifin tsakanin zuci kuma zuci za ta tsakanin ta da wannan gaskiyar da ake faɗa kamar alaƙar da ke tsakanin wannan kunne na kurma da abin da ake yayatawa da saututtuka a fili wal a'ma wal alwan ko alaka da take tsakanin idan makahu da launin nuka launin fari launin ja launin baki launin kore cuɗi da sauran abin da launin nuka da ake da ake da su yadda kasancewa da idan sa ba zai iya ganin fari ya ce fari ba ba zai iya ganin baki ya ce baki ba to haka nan shi ma wanda ita ba wannan zuciya za ta kasance ba za ta iya ganin gaskiya ce wani ce gaskiya wani ce karya wani ce shubha wani ce hujja ba da iya gane ba walitanul akhras wal kalam ko alakar da ke tsakanin harshen wanda yake bebe da magana ba shi ba iya maganar da zai yi a fahimce shi to haka nan shi ma wannan zuciyar za ta kasance mai ita ba zai taɓa furta wani abin da yake gaskiya ba don abin da zai furta zai furta shari ba zai furta gaskiya ba وبهذا يؤلم أن السمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة da haka za a gane cewa abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta zukatan waɗannan kafirai ko kuma masu laifuka da cewa kurane ne bebaye ne makafi ne da abin nan da makantar kurinta ta hakika bebantaka ce ta hakika makantar ce ta hakika ba wai makanta ba ce wacce take ba makanta ba a ita ce ma makantar ta hakika dukkan wata makantar da ba wannan ba makantar da za a gani ta ido mutum baya gani ko kuma baya ci ko baya iya magana wanda na gaɓoɓi to wannan ba su ne na hakikan ba wannan su bi suke wannan wani aras ne wani ne da ya bujuro amma ba shi ne na tabbas din ba na tabbas shi ne wancan yana ce fa ina la ta'mal absam التي تعمل قلوب التي في الصدور ba idanuwa ne suke makancewa ba wato ana maganar makanta ana maganar makanta na ido ba ne ana maganar makanta ce ta zuciya ita ce makanta ta yi ana ke magana makanta da bebantaka da kuranta ba yana magana da wannan na gaɓoɓi ba ne wannan na zahiri ne wannan na aram da wannan bujurowa suke duk wani bebe da wani makaho da wani kurba ka tashi a ranar hira za a zaha ne za a dawo da shi har yadda yake saboda ka wani abu ne da zai zo ya wuce sabanin wannan wanda shi ne na hakika shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi fa inna halaka amal afsar ba idanuwa bane yadda al'amarin yake yadda hakika take ba idanuwa ne ke makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da ke kira za su ke makancewa وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر ba Allah yana nufin ba a samu makamo bane ai akwai makami ba wannan Allah ke korewa ba wa qad qala ta'ala ga shi karan kansa Allah din ya ce akwai makami lai ta'ala al'ama haraj ce babu babu laifi ga makawon da ba a fita yaki ba abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ce ya ɓata rai ya juya baya saboda makaho ya zo masa a Maktub ashe kaga akwai Allah ya san akwai makanta kuma ya tabbatar da wannan makantar da muka sani ta gabobi wa inna bal murad abinda Allah yake nufi anan anna al'amal tamma fil haqiqati amal makanta ta haƙiƙa ta gaske ta tabbata ita ce makanta ta zuciya hatta inna amal basar بالنسبة إليه كلا عمى har ma idan aka kwatanta makanta ta zuciya aka kwatanta ta da makanta ta ido kamar ma ba makanta ba ce shi ya Allah cin yace fa inna la ta'mal absar in ana maganar makanta ka akawo makantar idanu da makantar idanu kamar ma ba makanta bace walakin ta'mal qulub allati fi sudur makafi nawa ne manyan malamai makafi nawa ne manyan limamai manyan shugabanni manyan waliyan Allah sai ka gaba wannan bane abin magana walakin ta'mal qulub allati fi sudur cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne suka makanci banda wanda suke makafirin su abdullahi ibn zai ko eh, abdullahi ibn ummi maktum wanda wanda dama dama makahon ne irin sai ibn ibn malik dama makahon ne sai wasu manya manyan sahabbai da gaba wato manya manyan sahabbai irin su abdullahi ibn abbas ma ya makanci jabir ibn abdullah daga baya makanci bayan ya girma ya tsufa malamai nawa ne suka taso makafi waɗanda ko dai suka makance bai ƙarshe suka makance irin su ibnu kadir bidaya wa nihaya ƙarshe ya zama makaho kaga ashe wannan ba ita ce makantar da ake magana ba ana maganar waɗanda zukatan suka makance yace hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi in aka dubi shika da ƙarfin wannan makanta ta idanu wacce ake gani a cewa na makaho ne in aka dubi wannan cewa ba makanta ce ta gaske ba wato ta ƙarshe ba ba makanta ce cikakkiya ba ana iya cewa ba mata ba makanta ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a waccan ayar ya ma ce ba ita ce ba makantar ba saboda ba ita ce makanta cikakkiya ba ba ita ce makanta mai ƙarfi ba kama kala sallallahu alaihi wasallama كبرية أن صلى الله عليه وسلم ليس الشريك بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه ولكن الشريك الذي يملك نفسه عند الغضب التي با ميكاير ده متابني مكالفي مكالفي كالفا شيري وده كي إيا جنة دوتي يسلوك تدي مشي أنا با أن صلى الله عليه وسلم يلا شوى مجنين أكاير ده متابني با با سنة مدى قرفا با ما تبت إنه دي رتا kama mutane kayar da su wanda ya zo ya kayar da shi wanda ya zo da dole ka yi dafe karfi da ya kare ka ya fi ka karfi to amma ana maganar karfi na hakika shi ne wanda ya fi karfin zuciya wanda idan ya yi fushi ba zai bar zuciyarsa ta rika dukiya shi ba ka sa shi abin da zai zo daga baya yana To dole shi ne karfa idan ya kada mutane ya yi waye ya yi eh, mai karfi ne amma ana maganar karfa mai danna zuciyarsa to shine ka karba in ana cewa ga wanda yake iya danna zuciyarsa yayin fushi to in ana magana ka karba yana gurin to ba a magana wancan da an kawo da take wannan ba shine ka karba ba to ba ana kore karfin sa bane a yana nan ka karban ne in wajen kokowa ne da dokin ne kira eh ka karba ne amma ana magana karba na gaske shine wannan haka nan da faɗar sa sallallahu alaihi wasallam laysa miskin bi qawwa alladhi tarudduhu al-luqmatu wal luqmatan da yake miskini mabukaci ba shine wanda yake yawo ba yana bara a bashi loma ɗaya ko loma biyu ya samu ya koma gefe ya zauna a bukatar sa ta biya ba wannan shine mabukaci ba al-miskinu alladhi la yas'alu mabukaci shine wanda baya roƙon mutane wala yusanu lahu wala yusanu lahu fa yutasaddaq alayhi ba ma za a gane mabukacin bane har akwai wasu sadaka eh tahsabuhum al-jahilu aghniya min al-ta'awun ta'rifuhum bi sibahum la yas'aluna an-nasa ilhafa anan ba annabi yana kore cewa wanda yake yawo yana bara ana ba shi abinci loma ɗaya loma biyu ta ishe shi ba yana kore cewa mabukaci ne mabukaci ne mabukaci ne ana raba zakka za a kira shi a ba shi dole cikin mataki to amma kuma ne na hakika ciki ne na hakika shine wanda da bayan bukatar sa kuma yana da yana da iffatun nan yana da wato kame mutuncin ba zai so yin abin da mutunci zai zube ba ba ka za a rika ganin shi sai a rika da ta ya tara wata dukiya ce kullum a rika masa shagube za mu zo mu karɓi namu ba <laughs> shi kuma miskini bai da komai eh an gan shi duk abin da ya dan samu ya dan da daga iyalansa fesfes to sai ga rika ganin mata ganin ganin mai kudi saboda ba a gan shi in ana rabo ba a gan shi shi ma ya kada na shi to annabi ya ce to wannan shine miskini sai a yi ta bayarwa shi ba a bashi ba to ma da yake wal maqsudu anna min uqubatil ma'asi جعل القلب أعمى أبما أبكم أبن في دينا لكشتون حكومة بينا سابق الله الله يسن يزيك يا سيزاوة كونيا كرما كما بيبيا ومنها القلب يلتزم كما يقصد بالمكان المعديه ويقصد به إلى عباد الكافرين وصاحبه لا يهمه وعلامة القصد به أن لا يزال جوالا حول السلوكيات والتعبيرات والمذاهب كما أن الكلب الذي رفعه الله وكرمه إليه لا يزال جوالا حول الذكر والخير ومعاني الأمور والاعمال والأحوال والأخلاق قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة ومنها ما يجوز حول العرش ومنها ما يجوز حول الفرش ومنها ملك القلب فينصب كما تنصب السوى فيزيد القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وضميراته ومن القلوب ما ينصب على خلق تنزيل بشدة شبه شبه صاحبه به ومنها ما يكتب على كل كلب أو حمار أو أو كيد أو كالأشرب وغيره وهذا تأويل الصيام ابن عيينة به تعالى وما من به نعم ولم يزيد في جناحيه فامر أمثالهم منهم من يقول على أقلال الجبال الاليه ومنهم من يرى أقلال الكلاب وأقلال الخنازير وأقلال الحرير ومنهم من يتفوز في ثيابه كما يتفوز الطاووس به ومنهم من يكون بريدا كالدماء ومنهم من يدخل على نفسه الدين كالديك نعم كالديك ومنهم من يعلم ويؤلم كالحمام ومنهم الحقول كالجمل ومنهم الذي هو خير كله كالجمل منهم أشباه التي تروج قرواتها وقد malam ya ce wa minha alkhas yana daga cikin ukubobi na zunubai akwai khas alkhasu bil qalbi a kifar da da zuciya kama yusufu bil makani wa ma fihi kamar da ake kifar da da guri da abin da yake ciki fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard wato Allah subhanahu wata'ala ya kifar da zuciya kamar da kasan ubangiji subhanahu wata'ala ya kan kifar da guri ta hanyar Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙasa ta haɗe abin da yake wannan gurin da wanda yake wannan gurin gaba ɗaya to haka nan zuciya Allah subhanahu wata'ala kan juyar da ita fa yaqtifu bi ila asfali safilin Allah ya kifar da ita ya nutsar da ita ta koma can ƙasa ƙasan kaskantattu wa sahibu la yashur amma mai wannan zuciya baya jin ya kai ga wannan mataki ko ya kai ga wannan hali wa alamatul khasfi bihi Allah ya zala jawwalan haula sufliyat wal qadurat wal razail to yaya za mu kai ka gane cewa wannan bawa mai yawan saban Allah saban shi ya kai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya zuciyar tashi kamar ta wato ya kifar da ita ya sanya kasa ta haɗiye ta ci alamar wannan shine ka ga mai wannan zuciyar mai wannan halin wanda ya shiga cikin wannan matsayin ba zai gule ba yana ta kai kawo yana ta kai komo haula sufliyar ga abinda suke gefen abinda wato daura da abubuwan da suke kantattu ko kazanta ko wasu abubuwa munana wato sai ka ganshi duk inda ake taɓa can za ka ganshi inda ake yin wani abu na ta'ata a nan za ka tsance shi duk sanda za ka ga wani abin mutunci za ka gaishe da shi a ciki to alamar wannan ya yi ƙasa fiye ta kamar ta ƙasa ta cinye shi can ƙasa to shi abubuwa na can can ƙasa a nan ne za ka ga ƙoƙarin ta za wa'azi za a yi lacca za a yi wani to ba za ka ga ƙiyarta ba amma da an ce za a yi gori to su ne masu share gudu masu kawo teku dole ake alheri ba haka yake ba amma wani aikin karanta tunan ne za ka gan shi a gaba su ne ƙaƙurai in harka to wani alama ce ta cewa zuciyar Allah ya hafi za ka ga yana san ko kai komo za ka yansa sa a irin wannan gurin ne kamar annal zai rafa rafa'ahu Allah kamar yadda zuciyar wanda Allah ya daga ku zuciyar da Allah ya daga ta tara wa qarrabahu ilayhi ya kusanto ta zuwa gare shi la ya zalu dawwala wannan zuciya ba za ta bushe ba tana ta kai komo haulan birri guraren da ayyukan alkhairi ayyukan da'a wal wa ma'al ayyukan alkhairi ayyukan manya ayyuka masu daraja wal aqwal wal akhlaq ko ko maganganu masu kyau ko dabi'u masu kyau saboda ka duk inda aka ce aikin alkhairi ne to sai ka tsinci mutumin nan abu duk abin aiki alkhairi sai ka ga yana kawo kanta, wani ma har ka ga masha Allah da ya ji ana wani abin alkhairi bai sani ba sai shi ya ba za a gaya mun ba ya ana wannan abu alkhairi ni ma ba za a sani a ciki ba to wani alama ce ta cewa zuciyar wannan ta yi sama wani kuma har sai ka ga baya so ma a gaya mun ba ga yawan wancan ba aka je na yi komai ku zo kuna komai kamar ni kaɗai ne ba a kyale yanzu da yau wani alkhairi ne na duniya za ka samu kullum ba zo ki kai ba wallahi suna so na duk wani abu na alkhairi ne ku sani ka zo a gaya mu ana rabon wani bangila ku zo ku gaya masa ya je ya samu ana rabon wasu kujerun ana raba wani mukamai ku gaya masa ya je a bashi to kun zama wasu yansa ka ai mutanen da suna na duk wani abu da ya taso na samu ne za su zo ka gaya amma in a gaya masa ya ɗauka ya bayar a zo masa makaranta a gaya masa ya ɗauka ya a zo a shirya wani abu na wa'azi ko a gaya masa sai ka gaya fara ni kadai jama'a ba akwai yan kuma da ba kun je gurin alhaji wa kun je gurin alhaji ana ko bai san cewa wannan ya bi wancan ba idan wancan kana jin cewa da daɗi samu ne to wannan samun ba san cewa wannan na lahira ai daɗi za ka daɗi za ka cewa ni ma da hannuna ka a yi shi ba ni to shine ma da yake cewa وكأن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه zuciyar da Allah ya ɗaga ta ya batso ta kusa da shi la ya zalu jawwalan haulan kulli wal khay wa ma'alim nan yake ta kai komo duk kai komansa a nan za ka shi qala ba'd salaf wanda daga cikin magaba yake cewa inna hadhihi jawwala nan masu yawo ne zukatan nan ba tsaye guri guda ba famin ha ma ya zuru haular arshi wa wanda yake yawo har ya kai daura da al'arshi ya yana kai yana kai komo ma ya zuru haular fushi wani kuma sa wurin ba haya ya ce wurin inda ake biyan inda ma bai nan kalbai za ka wannan zuciyar da ya yi har ya kai ya zuru da wannan kuma wanda ya da kullum yana da kai kaukan wani abin kazanta har ya kai kullum in kana neman shi ake ba haya nan za ka tsinci wannan magana ibn qayyim da shaykh da ibn mutane a cikin majmu'ul fatawa ibn qayyim a cikin littafin mustafa da sa'ada sun ambace su sun gina ta zuwa ga wani daga cikin magada ana kiran shi ahmad ibn khayd rawaidi al-balqi ɗaya daga cikin almajiran hasim al asam cewa shi yayi shi yake wannan magana ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة akwai kuma shafewa wato a zuciya kamar yadda ake likita halittar sura wato kamanni a da can wata ala ya yi wa wasu al'ummomi hukuma musamman banu isra'il Allah wata ala subhanahu wataala ya waja'ala minhum al-qiradata wal khanazir ubangiji ya bai ta koba wani abu fa yunsaku kama tunsaku sura baywan zuciya ta koma zuciyar wata dabba alladhi shabahahu fi akhlaqihi ta koma kamar zuciyar wata dabba wacce suka yi a wajen halayya suka yi kamanni a wajen ayyuka wa ɗabi'a da kamanni wajen ɗabi'a fa min al ma yusafu ala khuluqin sahibihi bihi akwai wanda zuciyar da za a shafe da a canza ta ta koma kamar zuciyar alhazzar alali saboda tsanin kamancece da ya da ke tsakaninsu san abin da yake karanta da shi nan yake to shi ma haka zai kasance saboda saboda ɗabi'unsa sun wa min ha ma yumsaku ala khuluqi kalbi wani kuma da canza zuciyarsa kuma zuciyar kamar takari in ta tahmil alaihi yalhas aw tasfu yalhas kowane nau'in lallage cikin wata kama mai muni auna ita kuma kamar zuciyar jaki ya zama kagashi da ƙiƙi ba a yake komai ce da ƙiƙi ba wai da ƙiƙanci na karatu ba ana karantar da shi amma ba ya karɓar karatun ya aiki da shi wannan da ƙiƙanci na yahudawa a sanar da zai da kuma da saura kuma da ya hamilu tsara an ɗora musu aiki da taura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su al taura yahudawa sun karanta al taura sun san abin suna da ilimin al taura amma kuma sun yi mun sun sa kafa taki kamar kamar jakuna ne kamar jaki ne da yake dauke da wagagen littattafai manya manyan littattafai na ilimi amma za a fahimta komai ya kal'isi yaqtulu hazzaba wal ma'u fawqa zuhurihi mahmud kamar raguma ke tafiya a tsara ga ruwa ciki a tsoro a bayan suna tafiya da قالوا أبارك هنا في بالكريش أو بارك كذا وانا وانا اكيد نبي او حية او اقرب هو في سير تمر روتير روتير بيتي منامة ترى قبل بقول كذا كذا وغير ذلك وهذا تعويل سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجهم قال شو أنا شيل تفسير سفيان بن عيينة da ya yi wa faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cika dabba wato babu wani abu mai tafiya a doron ƙasa wani abu mai tafiya a ƙasa tashi ko tsuntsu da yake tashi ya tsiru bija na hai yake tashi suke salukun sai su ma face al'ummomi ya ce yadda kuke dinnan da halayya ku da ɗabi'a ku su ma a cikin waɗannan abin da kuke gani na dabbin da suke tafiya a ƙasa da da da da da tsuntsaye da suke tashi a sama su ma haka suke minhum man yakunu ala akhlaq istiba'i al'adiya akwai wanda zaka ga namun da shi halinsa irin halinsu ne ko ala akhlaqil kilabi akwai wanda halayyarsa irin halayya kai karnuka wa akhlaqil khinzir wanda halayyar irin halayyar aladai wa akhlaq himar wanda halayyar irin halayyar jakuna wa minhum man yataqawwasu fi thiyabihi kama yataqawwasu tawusu fi rishi za ka gan shi yana ainihin takama yana kafafa cikin wala khayra fi man la ya'lam wa la nabi ce mu'mini wanda yake saba a saba babu alkhairi ga wanda ba a sabo da shi ba a sabo da shi shi duk sabawa ku da shi zai iya maka abinda ba daidai ba ce kalhaman kamar tattabara wa minhum alhaqu akwai kuma mai ruku a cikin su kan jabal kamar raƙumi yana da ruku in dai an masa to ya yafewa ko mun dadewa sai minhum allazi wa minhum khairun kulluhu kal ghanam alkhairi ne kamar kananan dabbobi su awaki kuma babu ta inda sai sa annaba su ke kan dabbobi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saukin kai yana cikin masu kiwon ƙananan dabbobi matsala ko tana cikin masu kiwon rakuma saboda kowa yana daukan ɗabi'ar saboda cakuduwa da sai tasirar su da ɗabi'ar wannan ya tasirar da ɗabi'ar alghanam zama mai haƙuri mai duniya wannan kuma ya tasirar da ɗabi'ar raƙumi zama ihum ashbahu shi ba da wannan akwai wanda suna kama su kuma da kirkeci ko kace suna kama da kuraye wato wani kura ne kawai ina zai mai zai gani ya ci wa min ashbahu ta'ali kuma kamar wato abin da suke eh, mai nila karawa gane suna wato wayo kamar irin wayo na nila ba da dai a maka dungu to waɗannan dabbobi suke to a cikin mutane ko da nan a cikin kowa da wani a cikin dabba ba ka samu abokin da zaka gaba da cikin dafawa wanda yake mai alkhairi to lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka salamu alaikum